Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To zara shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurunsa zuwa Papua New Guinea da Australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokoki akan faɗaɗa kofar ƙara ciwo bashi. a yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci taimakon dala biliyan uku domin tallafa waɗanda rikicin da ya ɓarke a watan jiya a sudan ya shafa rasha tana ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin bakhmut a cikin sa'o'i 24 da suka gabata in ji rundunar sojin ukraine a yau 17 ga watan mayu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar anambra ta yi allah wadai da kisan wasu ma'aikatan ofishin jakadancin amurka biyu a wani hari da 'yan bindiga suka kai akan ayarin motocin da suke ciki a jiya talata sannan za ku ji cewa kungiyar 'yan jarida ta kasar kamaru ta yi wadai da kisan wani ɗan jarida wanda ake zargin mayakan 'yan aware ne suka kashe shi a yankin arewa maso yammacin kasar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya soke bulagurinsa zuwa kasashen Papua New Guinea da Australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokoki akan faɗaɗa kofar karara ciwo bashi. sakatariyar jarida a fadar white house karen jean pierre ta faɗa a wata sanarwa cewa shugaban zai dawo washington a ranar lahadi bayan taron kolin kungiyar ƙasashe mafiya karfin tattalin arziki guda bakwai a duniya g7 a hiroshima a ƙasar japan don tattaunawa da shugabannin majalisa kafin ƙasar ta shiga wa'adin biyan ba ta wa'adin biyan basu sakanta. da aka tambaya ko menene sakon da shugaban zai aike wa kawayensa a kan ziyarar da ya shirya kai musu domin ganawa da su babban jami'in shirya harkokin tsaro a fadar white house john kirby ya faɗa wa manema labarai a jiya talata yayin wani taro yana cewa shugabannin sun fahimci cewa shugaban na amurka na buƙatar mai da hankali akan wannan tattaunawa don kaucewa laifin wuce wa'adi na biyan bashi yau laraba wato biden zai tashi zuwa hiroshima na kasar japan daga japan din ne kuma aka shirya zai kai ziyara a birnin sydney domin halartar taron koli na kungiyar kawancin tsaro a indo-pacific ta quad tare da kai wata takaitaccen ziyara a port moresby na papua new guinea domin ganawa da shugabannin su a birnin pacific wanda wato ya soke wannan balagurum a yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci taimako na dala biliyan uku domin tallafa waɗanda rikicin da ya ɓarke a watan jiya a sudan ya shafa hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana buƙatar dala biliyan biyu da miliyan ɗari shida ta taimakawa waɗanda har yanzu suke cikin sudan tana mai cewa mutane miliyan 25 da ke cikin ƙasar na buƙatar taimakon jin kai da kuma kariya Ramesh Rajasingam shi ne shugaban ayyukan ofishin hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ya ce faɗar Sudan ta babban ƙalubale ne ga al'umman ƙasar Sudan ɗin. Raja, Singa ya ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 676 amma ainihin adadin ka iya haurawa. ana kuma buƙatar wani ƙarin dala miliyan 400 ga hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya domin taimaka waɗanda suka tsere wa yakin zuwa ƙasashe makwabtan sudan rasha ta ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin bakhmut a cikin sa'o'i 24 da suka gabata in ji rundunar sojojin ukraine wanda suka faɗa a yau 17 ga watan mayu yayin da bindigogin atilarin moscow suka yi lugudan wuta a kan fararen hula a kudancin ƙasar kwana guda bayan wani hari mafi muni da ta kai ta sama a kan kiv da wasu garuruwa na ƙasar ukraine jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A jiya talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari kan ayarin motocin ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a garin Ubaru a jihar Anambra. Harin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikatan ofishin biyu. Gwamnatin jihar Anambra dai ta yi Allah wadai da harin yayin da jami'an 'yan sandan jihar suka ce suna ci gaba da bincike. Wakilin murya Amurka Alphonsus Okoregwe ya aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Anambra kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana fushi tare da yin alawadai da harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an ofishin jakadancin guda biyu da 'yan sanda biyu a yankin Obaru a yammacin jiya Talata. rundunar 'yan sandan jihar anambra da ta tabbatar da aukuwar lamarin tare da cewa maharan sun cinna wa gawarwakin jami'an da motocinsu wuta. that is even coming at a A cewar Mr. Christian Abudi mai kakakin gwamnatin jihar, gwamnatin jihar anambra ta yi fushi sosai da wannan al'amari da ke zuwa a lokacin da jihar ta fara more ingantuwar yanayin tsaro gwamnatin jihar ta yi alawadai da wannan harin kuma ta sha alwashin sai ta zaƙulo duk waɗanda suka aikata wannan ta'asar daga duk inda suka buya. yanzu 'yan sanda sun ce aiki na ci gaba da gudana karamar hukumar obaru inda harin ya auku kuma kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba a kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba Operation is still ongoing. There's serious operation going on in Ombaro. As soon as I get more information, I'll get back to you. Aiki na gudana, ana nan ana gudanar da aiki na gaske a can garin Obaru, kuma da zarar na samu ƙarin bayani zan kira ka, in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar Tochukwu Ikenga. Tuni fadar White House ta Amurka ta bayyana cewa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka 'yan Najeriya ne al'amarin ya ritsa da su, kuma babu wani ba Amurke cikin waɗanda harin ya shafa. karamar hukumar obaru dai na ƙara ƙaurin suna a jihar anambra da ke fama ainun da ayyukan 'yan bindiga saboda ko a watan afrilun bara wasu 'yan bindiga sun kai hari ofishin 'yan sanda a garin atani da ke ƙaramar hukumar inda suka hallaka ma'aikata hudu Alfonso Shokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya. A gaida Alfonsos, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga baba kuma Makeri da ci gaban labaran duniya. rasha ta ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin bakamu cikin sa'o'i 24 da suka gabata in ji rundunar sojin ukraine wanda suka fada a yau 17 ga watan mayu yayin da bindigogin a talarin moscow suka yi lugudan wuta kan wasu fararen hula a kudancin kasar kwana guda bayan wani hari mafi muni da ta kai ta sama a kan kiev da wasu garuruwan kasar ukraine dakarun rasha sun kaddamar da hare-hare 55 a kan wurare da ukraine din take a bakhmut a wurin a wuni guda da ya gabata babban hafsan sojan ya bayyana a cikin sanarwarsa ta kowane wuni ya kara da cewa ana ci gaba da gwabza kazamin fada a bakhmut da ke zama a fagen daga kuma cibiyar da sojojin rasha suka fi dannawa a gabashin ukraine sojojin kasar rasha sun kai hari akan wurare 57 da sojojin na sojojin ukraine da kuma fararen hula da suka kai hare-hare ta sama guda 96 a tsawon lokaci guda in ji rundunar sojin kasar inda ta kara da cewa sojojin saman ukraine sun harbo jirgi mara matuka kiran iran guda goma da jiragen leƙen asiri guda shida wani na'urar kariya da makami mai linzami da na patriot da kasar ukraine take amfani da shi da amurka ke yi ya samu wani dan lahani daga jikinsa amma wato daga wannan hari da rasha ta kai in ji wasu jaman amurka guda biyu wanda suka faɗa a jiya wato talata kenan sannan sun kuma kara da cewa da alaman wato injin bai lalace ba kasar india ta kara daukar matakan tsaro a yankin jammu da kashmir saboda karuwan hare-hare 'yan bindiga a daidai lokacin da ake shirin gudanar da taron kungiyar kasashe 20 masu karfin masana'antu ta g20 akan kokarin akan harkokin yawon bude ido a yankin himalaya in ji jama'a yau laraba birnin srinagar helkwatan tarayya a lokacin rani yana shirin karɓar bakoncin wato rukunin aiki akan harkokin yawon bude ido na kasashen g20 daga ranar 22 zuwa 24 ga wannan watan mayu a cikin jerin taruka da za a gudanar gabanin taron kolin g20 wanda za a yi a birnin new delhi a watan satumba. kungiyar 'yan bindiga masu tsaurin kishin islama sun zafafa kai hare-haren su a kan wannan shekara a yankin jammu wanda yake tsallakin tsaunuka da kwari na kashmir inda srinagar ke tuni aka kashe sojoji goma da fararen hula bakwai a hare-hare guda hudu a garin na jammu a wannan shekara. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Kamaru ta yi Allah wadai da kisan wani ɗan jarida da ake zargin mayakan 'yan aware ne suka kashe shi a yankin arewa maso yammacin ƙasar. a yayin da ake gudanar da wani biki a baminda ne dai 'yan bindigar suka kai wa ɗan jaridar hari lamarin da ƙungiyar 'yan jarida suka nuna damuwa a kai wakilin murya amurka a kamaru muhammadu rabi'u ya aiko mana da ƙarin bayani an harbe har lahira ɗan jarida ranar lahadi a baminda jim kaɗan kafin maraice labari da magajin garin Baminda Mr. Peter Chinwe ya tabbatar 'yan jaridu a ƙasar Kamaru na ƙalubalantar hatsari musamman ga waɗanda ke bin layi mai zaman kansa. Jaridanci ya zamanto shaidai in ba za ka faɗi abin da ya kamata ba. Muddin ka ce abin da ya kamata za ka faɗa a bakin ranka ne. 'Yan jarida ba na wasa ba aka kashe. 'Yan jarida ba na wasa ba aka kulle. Wani abu in ka faɗa abin ya je bai yi ma ka faɗa ba daɗi ba ko 'yan siyasa ko sarakuna sha kama ka kulle. Yanzu ya zama zamanto jaridancin ma bayan da ake yi da ake yi yanzu ba yanzu dan jarida yana tsorace yanzu ya zamanto dan jarida gidan shi ma wayansu har da gadin sojawa suke dauka domin rayuwansu da rayuwan iyalinsu ba su nan a cikin kunciyan hankali jaridanci a kamaru yanzu kam shede a hankali kawai she addu'a da sadaka yan awarin sun isa wurin bikin inda suka taka rawan gani a yayin da ake gudanar da taron maraice na zamantakewa yan awarin suka bude ma Mr. Anyendeso wuta sosai suka tsere a kan babura a halin yanzu dai ba mu san dalilin da ya sa suka kai wa ɗan jaridan hari ba domin kuwa a lokacin akwai mutane da dama da ba su yi ma barazana ba. to alal hakika rayuwar ɗan jarida dai na cikin hatsari yanzu duba ka gani kwanaki da ka ɗauke wani ɗan jarida mai suna martinez zogo ya daɗe ba a gan shi ba da aka tashi ganin shi da aka samu an yi gunduwa gunduwa da shi wannan abu ya tama gwamnatin kamaru matika da hankali gwamnatin kamaru ne ta fito ta ce ta ɗauki nauyin wannan magana a duba ba a sa haske akan wannan abin to gwamnatin kamaru dai sha daɗa gode mata gwamnatin kamaru ta kare haƙƙin 'yan jarida don ko sha'anin martinez zogon nan wato ana yawan kisa a kamaru ai kisan gilla ma na kamaru amma gwamnati bata ɗauki abin kamar ta ɗauki sha'anin kisan martinez zogo ba ta ce ko waye mai da hannu a ciki a bincika lalubo shi a kama shi 'yan jarida na cikin tashin hankali to yanzu gwamnati za a kai kuka wajenta ta daɗa sa ƙarfi da ƙarfe a keto rayuwar 'yan jarida a ba ma jarida muhimmancinta. Aikin jarida a Kamaru ba abu bane mai sauki. a cikin al'ummar da yanzu ke fama da cikas ga 'yancin 'yan jaridu la'akari da yadda gwamnati take kan bakanta ga ci gaba da tsare duk wani mai ɗauke da sirrin da ke iya tarwatsa tsarin tsaro don auna wahalhalu na gudanar da aiki mafi kyau a duniya a cikin wannan ƙasa da mulkin demokradiyya ya yi jinkirin tashi ya zama dole ga 'yan jaridu su yi tsayewar daka don maida sana'ar martabarta muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru A gaida Muhammadu Rabi'u. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wadda hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne. Dattijan Arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar Arewa irin ta da gabanin zuwan Turawan Ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba. Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare kama daga arewa maso gabas har abin ya koma arewa maso yamma. eh taron zumunci ba amma don taron ci gaba kam har abada babu wani kungiyar gwamnoni ta arewa da za ta sa arewa ci gaba. babu kungiyar sarakuna na tutocin shehu usmanu don sun haɗu ko su haɗu ko su rabu ba za su cutar wa arewa da komi ba haka gwamnonin ya so su yi kungiya ko kar su yi gwamnonin abin da suke a jihar su shine abin da zai ciyar da ima sunansa arewa ko jiha amma don dai a haɗu kawai wannan zumunci ne da kuma bege abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada an taɓa yin jihar arewa ya wuce har abada ba zai kuma dawo ba har abada yanzu kuma ana jihohi sai dai ko ba mu san abin da Allah zai kawo zamani gaba ba ta yi jihohin a ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku amma a ce wani abu ya dawo arewa wannan kam a farka tun da wuri ba zai dawo ba babu shi yanzu kuma ba zai dawo ba har duniya ta naɗe na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce yana bi na bashin tambaya me yasa abun ba zai dawo ba me ya bata abun da har zai hana shi dawa kamar da ba ɓaci ba ne zamani ne damanin zamani haka yake babu abin da da ake yi ya ɗore har abada babu shi sai Allah ya kawo canjinsa da shehu usmanu ne da shi da muhammadu bello su suka raya arewa ta fiskar musulunci har arewa ta samu ci gaba da ɗaukaka wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba za a samu madadin shehu usman da muhammadu bello ba sannan kuma shugaban mu sardauna shine premier shine shugaban arewa a dunkule arewa daya haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke kirista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen sardauna domin ya ida rantsuwar da ya shi shugaban arewa ne wannan ya wuce har abada da aka dawo arewa aka raba ta akwai arewa maso gabas jihohi shida akwai arewa maso yamma jihohi su ma shida akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko to aka dawo jihohi shida yanzu yanzu ya za a samu arewa kuma tun daga tsarin mulki yadda ya ce kowaye mai cin gashin kansa ne ba a haduwa a kaduna duk arewa a zo manyan arewa ko shugabannin arewa ko masu ilimin arewa su zo ga kuɗin ya za mu ciyar da arewa gaba a kowa jiharsa saboda ka to ya zaka ce kuma gwamna ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi misali wani kuma yana biyan albashi to menene ci gaban arewa jihar da ba a biya ta albashi ba gwamnanta bai biya ba da wannan jihar an biya albashi to me amfanin suna arewa kowa ya jiharsa ne so yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu amma maganan wai yau arewa wannan arewa mu mu haɗu arewa mu ba zai yiwu ba ya tafi har abada in muna so mu yarda tun da wuri in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin kai ko ba mu ga uwar barin ba bai babu shi yawa to ina ga karshe da idan aka samu matsala a birane da yadda ake shine idan duniya ta yi mutum zafi sai koma kauye hmm. sai je ya zauna arewa akwai abinci akwai gona akwai komai amma yanzu kuma ƙauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaron nan mutane suna garuruwan su arewa eh, ba sa barci da yawancin wasu jihohi da dama ba sa bacci da ido biyu a rufe saboda babu tsaro shi ma wannan zamanin ne kawo yawwa kamar yadda ka ce za mu ce arewa duk ba ta bacci duk arewa ba ta bacci jihohi ne kaɗan a cikin arewa da ba sa bacci to shikenan har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa kamar yadda ka ce talauci ya karu a ƙauye don me noma da kiwo su ne uwa uba su ne arziki su ne wadata su ne kashe yunwa to sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu in ma akwai su to ba kaman da ba don me domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kaman shugabannin da muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba to talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum dubu biyar ko a za a bashi bashi ya yi wani dan yin sabulu a'a za a bashi bashi yayi noman rani a'a za a bashi menene a baka masa yan injuna a kawo masa dan taki duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi in ba inganta shi ba ba a tsaya a kansa ba to wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan ya aka yi kuma wannan abubuwan suka taɓarɓare a jihohin guda guda ko ko arewa duka shine taɓarɓarewar shugabanci masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba amma za mu ce kashi casa'in ɗinsu 'yan amore ne 'yan kece raini ne wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi ba sai da gyaɗa ba ba sai da fata ba ba sai da auduga ba noma ba ba kiwo ba ba masana'anta ba ba inda ake samun kuɗi muna muna tsakani da allah yau yau yau ka je ka ɓoye su sun zama naka sai ka hau mukami a jiha na gwamna don duk kudin jihar ta naka ne sai yadda ka ga dama za ka yi da su abin da ya kamata kuma a jihohinmu duk jihohin noma ne to in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo muna tafiya a zamanin da tun da aka halici duniya haka muke noma ko haka muke kiwo to mu da talauci tukunna ma. Shi kuma dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka na cewa matukar sarakuna za su dau aikinsu na gadon kaka da kakanni za a iya samun maslaha. Iyayensu da kakanninsu su Allah ya horewa mutane suka san yadda suke tafiyar da mutanen su aka bata musu ne kuma su suka yi fushi suka zauna suka sa ido waɗannan wani siyasa ɗan kasuwa ne yana da ranar zuwa yana da ranar tafiya. Ko ba su da zuwa ba su da ranar tafiya dama a nan ka same su kuma za ka tafi ka bar su a nan kuma su da mutanen kasa ne su kuma amanan mutanen aka ba sai sun dawo sai sun fahimci wannan abin ba. kafin wannan masifa ta bada wadai nasiru amma masifa ta fi ta wuce inda ke tunani ba. wato wanda yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun ɗauki aikin su na kula da jama'a sannan za a samu maslaha. za a warware wannan abin za a samu maslaha amma in ka bar wannan abin a hannun 'yan siyasa yadda ake tafiya yanzu wallahi in shekara arba'in za a yi baba mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai shi ko wannan dama a akan abin kasa minti sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayensu suka barwa suka bar masu ta mutane sannan a warware wannan rikicin mun zauna cikin da ba telefon ba wani kwamfuta ba komai amma duk inda wani mutum ya duk wani inda wani mutum ya taku ɗaya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa suna da labarin abin da ke faruwa a ko'ina nasu suna da waɗanda suka ba amanar su kula da waɗannan ɗin ba kuɗi suke nema ba ka ba su mutuncin su to an zo an ki ba su mutuncin saboda saboda haka su kuma sun yi fushi sun bar mutane an shiga masifa wadda su kuma sun manta iyayensu ne suka bar musu gadon mutane gadon mutane aka bar musu wallahi mutum wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba aka dawo da mutanen nan darajarsu ba aka nuna mana suna da abin yi aka nuna mana suna da mutunci a wurin mutanen wala ba za ka wata shi ba sai an kashe wannan rigimar wato alhaji shehu akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da yin boko haram suka shiga kano suka kai ari kan marigayi mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero mhm. masu rakiya wato dogare kenan suka sadaukar da ransu eh, a gaban kofar motar da za a harbe su ya zo tsaya a wurin a gaban shi aka harba shi ya mutu hmm. a jikin ƙofar mai martaba sarkin kano ɗin dogari ne ya zo ya tsaya a wurin ba magani gare shi ba shi ya yarda shi ya mutu don mai sa ya tsira wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji shi ne su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba ba abin da ya sami yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali yana zaune a motarsa yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiban mutane ba kuma bai rabu da mutanen ba kuma mutanen ba su rabu da shi ba wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya tsora wa A mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komi nasa saboda jama'arsa. Saboda jama'ar, saboda abin da zaka kula Nasiru, su fa sarakunan nan mutane suka gada, ba kuɗi suka gada ba, biyu mutane su jima shi ne gadan su. A gaishe ka da tijon Arewa, Alhaji Shehu Ashaka. Sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zanta. Masu sauraro, duk a nan ma za mu naɗe tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni nasiru adamu ali kaya da shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu salamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar an gaishe ka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da masu sauraro kuka turo mana ta imel. wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce salam VOA Hausa. hakika ganawar da zababben shugaban kasar najeriya a shuwaju bola ahmed tinubu ya yi tare da madugun canji dr Rabu'un musa kwankwaso tabbas shi ke nuna mana ya ɗauko hanyar gyara ga kasar mu domin mu talakawa muna farin ciki da wannan al'amari fatan mu allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da zaman lafiya a najeriya sako daga malami kura garin sarkin noma a jihar yobe da ayuba isa garin sarkin noma da yaro ya garin malam wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce daga baban dimamman bande da ala sarkin yankin nima da taso unguwar tudu suka ce mun yi allah wadai da kashe 'yan sanda biyu da wasu ma'aikata a ofishin jakadancin amurka da ke jihar anambra allah ya kara sake faruwan hakan a nan gaba amen wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi ya ce salon voa hausa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar bauchi a ƙarƙashin jagorancin sanata bala muhammad ƙauren bauchi da ta yi wa allah ta yi hukunci mai tsanani akan duk wanda aka kama da yin kwacen wayar hannu da wasu ɓatagarin matasa ke yi a jihar Bauchi ganin yadda lamarin yake neman zama ruwan dare ga duniya. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnen waɗanda ya dace. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. A yau ina son in yi kira zuwa ga sabbin zababbin shugabannin Najeriya masu jiran gado da cewa muna ƙara tunatar da ku akan cewa lokaci yayi da za ku kawo madafin iko don haka kada ku hau mulki ku saka wa kanku son zuciya da kwaɗayin mulki da son tara abin duniya ku manta da jama'ar da suka zaɓe ku saboda waɗanda kuka maye gurbin su waɗannan halayen suka ɗauka shi yasa suka kasa cika alkawaran da suka ɗaukar wa jama'a sako daga aisha binta abbakar lawal jargaba wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga shehu adamu rijau ya ce hatara dai jam'iyyar apc idan fa baki yi da gaske ba to rikicin shugabancin majalisar dokoki zai sa tsintsiyarki ta watse tun baki gama shara ba. To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. a yau laraba ne wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar faransa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar nicolas sarkozy bisa samunsa da laifin cin hanci da rashawa da kuma amfani da iko ta hanyar da bai dace ba lauyansa ya ce wato zai yi kara zuwa babbar kotun faransa kuma ya dage cewa sarkozy bai da wani laifi tsohon shugaban kasar mai shekaru 68 ba zai shiga kaso ba har sai an yanke hukunci na ƙarshe kuma idan ta tabbata an same shi da laifi to zai nemi ya cika hukuncinsa na dauri a gida a shekarar 2021 ne dai aka yanke wa sakozi mai shekaru 68 da haihuwa hukunci akan laifin kokarin bawa wani alkalin karamar kotu cin hanci domin samun wasu bayanai akan wata shari'a da ake tuhumarsa da ita wannan dai shi ne karo na farko a tarihin faransa na wannan zamanin da aka samu wani tsohon shugaban kasar da laifin cin hanci da rashawa tare da yanke masa hukuncin ɗauri a gidan yari sarkozy wanda ya mulki kasar faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012 ya musunta aikata ba daidai ba ya kuma ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa na farko a yau laraba ne dai kotun ɗaukaka karan ta birnin faransa ta amince da hukuncin da kuma daurin a cewar jami'an kotun. shugaban amurka joe biden ya soke balagurinsa zuwa kasar papua da papua new guinea da kuma australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisa akan faɗaɗa kofar kara ciyo bashi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon Ghana. za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni wato Dadi Balawe da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri ku huta lafiya.